Wasika ta Bulus zuwa ga Filibiyawa Filibiyawa Sura ɗaya Daga Bulus da Timoti, bayin almasihu Yesu zuwa ga dukan tsarkaka da suke bin almasihu Yesu a Filibi, tare da masu kula da jama'ar masu bi da masu yin mata hidima. Alheri da salamar Allah Ubanmu da Ubangijinmu Yesu almasihu su kasance tare da ku. ina gode wa Allah a duk lokacin da na tuna da ku, a kullum da farin ciki kuwa nake yin roke-roke na ga Allah saboda ku duka. Ina godiya saboda kun hada kai da ni cikin aikin shelar labari mai dadi tun daga ranar farko har zuwa yau. Na tabbata, shi wanda ya fara kyakkyawan aikin nan a cikinku, zai ci gaba har ya gama shi a ranar da Yesu almasihu zai dawo. daidai ne in yi ta tunawa da ku haka, ku duka, domin kuna a zuciyata, saboda dukanku kuna zumunci da ni cikin alherin Allah a lokacin da aka kulle ni a kurkuku, da kuma ta wurin ƙare labarin nan mai daɗi wanda na tabbatar da shi. Allah shi ne shaidata, ya san yadda nake marmarin ku duka da kaunar almasihu Yesu. Addu'a ta ita ce, kaunarku ta yi ta yalwata, tare da sanin Allah da kuma kowace irin ganewa, wannan zai taimake ku ku iya zabar abin da ya fi kyau, domin a ranar da almasihu zai dawo ku zama masu tsarki marasa tabo, cike kuma da sakamakon cetonku, wato, halin adalci da ake samuwa ta wurin Yesu almasihu, domin a ɗaukaka a kuma yabi Allah. ’Yan uwa, ina so ku sani cewa abin da ya faru da ni ya kara sa labari mai dadi ya yadu, har sojojin gidan sarki da sauran mutane suka sani cewa an kulle ni a kurkuku saboda almasihu ne. Kulle ni da aka yi a kurkuku ya sa uwa da yawa a cikin Ubangiji suka kara samun ƙarfin hali su yi shaidar kalmar Allah ba tare da jin tsoro ba. waɗansu dai suna wa'azin almasihu saboda kishi da son kai ne, amma waɗansu suna yi da nufi alheri. Waɗannan da suke yin wa'azi da nufin alheri suna yin wa'azi saboda kauna ne, gama sun sani an kulle ni domin ina ƙare labarin nan mai dadi ne. Wadancan kuwa suna wa'azi a kan almasihu saboda halin son kai ne, ba cikin gaskiya ba, son su ne in ƙara shan wahala a kurkuku. To, ba kome, muhimmin abu shi ne, a kowane hali, ko da nufin ƙarya, ko da nufin gaskiya, ana wa'azi a kan almasihu ne, wannan yana sa in yi farin ciki. I, e, zan ci gaba da yin farin ciki, gama na sani cewa ta wurin addu'o'inku da taimako daga wurin Ruhu almasihu Yesu, a ƙarshe dai. wannan zai sa a sake ni. Ina marmari kuma ina sa zuciya cewa, Kada in kawo wa kaina kunya cikin aikin Ubangiji, amma in yi magana da cikakken ƙarfin zuciya cikin dukan abin da zan yi, bari almasihu ya sami daukaka yanzu da kowane lokaci a wurina, ko ina da rai ko na mutu. A gare ni kam, idan na rayu, domin almasihu ne, idan ma na mutu duk riba ce, idan ya zama zan rayu cikin jiki, zan yi aiki mai amfani kenan, amma na rasa wane ne zan zaba. Hakika, hankalina ya rabu biyu, abin da nake so dai, in koma wurin almasihu in zauna tare da shi, haka ya fi kyau kwarai, amma ya kamata in kasance cikin jiki tukuna domin amfaninku. Tunda yake ina da tabbaci haka, na sani zan zauna tare da ku duka, domin ku kara girma da farin ciki cikin ban gaskiyarku. Ta haka, idan na sake kawo muku ziyara, za ku sami babban dalili yin takama da almasihu Yesu, saboda abin da yake yi ta wurina. Sai dai ku yi zaman da ya cancanci labari mai dadi na almasihu, ta haka, ko na zo na ganku, ko ma ban zo ba. zan ji labarinku in sani cewa kuna tsayawa sosai tare, kuna fama tare, ra'ayinku daya saboda ban gaskiya ta labari mai dadi, ba tare da jin tsoron abokan gabanku ba ko kaɗan. Ai, wannan tabbaci ne a gare su cewa za su halaka, amma a wurinku tabbacin cetonku kenan, wannan tabbaci kuwa daga wurin Allah yake. Gama alherin da ya yi muku saboda almasihu. ba domin ku ba da gaskiya gare shi kawai ba, amma har ma domin ku sha wahala saboda shi, kuna shan fama irin yadda kuka gani na sha, kuna kuma ji nake sha har yanzu. Filibiyawa Sura biyu Kuna samun karfafawa saboda kuna almasihu ne, ko kuna samun ta'aziya ta wurin kaunarsa, ko kuna da zumunci cikin ruhu? ko kuma kuna da kauna da tausayi a zuciyarku? To, in kuna da waɗannan, ina rokonku, ku sa farin cikina ya cika ta wurin kasancewarku da tunani ɗaya, da kauna ɗaya, da nufi ɗaya. Kada ku yi kome da son kai da girman kai, sai dai da saukin kai, amma cikin saukin kai kuma bari kowa ya dauka ɗan uwansa da muhimmanci fiye da kansa. Kada ku kula da kanku kadai. amma ku kula da waɗansu kuma, bari ku kasance da hali irin na almasihu Yesu, wato, ko da yake shi Allah ne, bai mai da kasancewarsa da Allah abin da zai rike da karfi ba, sai dai ya mai da kansa kamar ba kome ba, ya ɗauki matsayin bawa cikin sifar dan Adam aka haife shi, ya kuma bayana cikin kamanin mutum, banda haka ma, a cikin kamanin mutum. ya kaskanta da kansa ta wurin yin biyayya, biyayyar da ta kai shi har ga mutuwa, mutuwa a kan giciye. Saboda haka Allah ya ɗaukaka shi fiye da kome, ya kuma ba shi sunan da ya fi kowane suna, domin ga sunan nan Yesu kowace gwiwa za ta durkusa a sama da nan duniya, da can karkashin duniya. Kowane harshe kuma ya shaida cewa Yesu almasihu Ubangiji ne. domin a ɗaukaka Allah Uba. Saboda haka, ya ku waɗanda nake kauna, ina rokonku, kamar yadda kullum kuke yi mani biyayya, sa'ada ina tare da ku, yanzu ma da ba na nan tare da ku, ku kara yin biyayya, ku yi aiki da kwazo yadda sakamakon cetonku zai fita a fili, ku yi shi cikin tsoron Allah da kuma rawar jiki. Gama Allah shine yake aiki a zuciyarku. shi ne yake sa ku ku yi niyya ku kuma yi aiki bisa ga kyakkyawan nufinsa, duk abin da za ku yi, kada ku yi shi da gunaguni ko gardama, domin ku zama marasa laifi, masu tsarki, ’ya'yan Allah marasa tabo, kuna zama ne a cikin muguwar tara masu rayuwa kwana-kwana, inda kuke haskakawa a cikinsu kamar haskoki a duniya, kuna kuma mika musu zancen rai. wannan zai sa a ranar da almasihu zai dawo in yi takama cewa dukan famar da na yi da wahalar da na sha ba a banza suke ba ban gaskiyarku da aikinku a cikin ubangiji kamar hadaya ne a gare shi kuma ko za a zub da jinina a kan hadayar nan zan yi murna ini hadayar nan da farin ciki tare da ku duka haka kuma sai ku yi farin ciki ku yi murna tare da ni. ina sa zuciya cikin Ubangiji Yesu cewa zan aika Timoti zuwa wurinku ba da dadewa ba, domin nima in ƙara samun ƙarfafawa ta wurin jin labarinku. Ba ni da wani kamarsa wanda ya damu da ku sosai, sauran dai, abin da ya shafi kansu ne kawai sun damu da shi, ba abin da ya shafi Yesu almasihu ba. Ai, kun san yadda Timoti yake. yadda muka yi aikin shelar labari mai daɗi tare kamar da da babansa, saboda haka ina fata zan aika shi da zarar na ji abin da zai faru da ni, idan kuma Ubangiji ya yarda, ni ma zan zo ba da dadewa ba, na ga ya kamata in aika muku da ɗan uwana Abaforiditus, shi abokin aikina ne, abokin famata kuma, wanda kuka aiko ya yi mini hidima. yana marmari ya gan ku duka, har ma ya damu sosai, saboda kun ji ya yi rashin lafiya. Lallai ya yi rashin lafiya, har ma ya kusan mutuwa, amma Allah ya ji tausayinsa, ba shi kadai ba, har ma da ni, da ba haka ba, da bakin ciki zai mani yawa. Shi yasa na yi niyya sosai in aike shi domin ku ji dadin sake ganinsa, ni kuma in rage damuwata. ku karbe shi da murna sosai saboda Ubangiji, a girmama irinsu yadda ya kamata, gama ya kusa ya mutu domin aikin almasihu, yana ba da ransa domin ya yi mani taimakon da ku ba ku iya yi ba. Filibiyawa Sura uku A ƙarshe kuma, ’yan uwa, ku yi farin ciki cikin Ubangiji, bai dame ni in sake rubuta muku waɗannan abubuwa ba. gashi kuwa domin amfani ku ne, ku yi hankali da karnukan nan masu mugayen ayyuka, masu yankan jikin nan, wai suna kaciya. Ai, mu ne masu kaciya ta ainihi, mu da muke bauta wa Allah ta wurin Ruhu mai tsarki, masu takama da almasihu Yesu, mu da ba mu dogara ga ayyukan al'adar mutum ba, ko da yake ina iya dogara da ayyukan al'adar mutum. idan kuma akwai wanda yake tsammani yana da dalilin dogara ga ayyukan al'adar mutum, to, ni na fi shi, ga shi an yi mani kaciya a rana ta takwas, asalina ni dan Isra'ila ne, na zuriyar Benyamin, cikakken dan Ibraniyawa kuwa, game da bin koyarwar Musa kuwa, ni ba farisiye ne, game da kwazon bin addini kuma. ina tsanantawa jama'ar masu bin Yesu. Game da adalci ta wurin kiyaye dokokin koyarwar Musa kuma ba ni da laifi, amma abin da da ya zama mini riba, yanzu na lissafta su hasara ce saboda almasihu. Ai, na mai da dukan abubuwa hasara, saboda darajar sanin almasihu Yesu Ubangijina, darajar da ta fi kwatanci. saboda almasihu na zabi yin hasara dukan abubuwa, na mai da su abin banza domin in sami riba ta zumunci da almasihu, in kuma zama a cikinsa, wannan kuwa ba saboda adalci na ta wurin kiyaye koyarwar Musa ba, sai dai ta wurin adalcin nan wanda yake fitowa daga ban gaskiya cikin almasihu. wato adalcin nan da ake samuwa daga Allah ta wurin ban gaskiya. Ina so in san almasihu da ikon tashinsa daga matattu, da kuma taraya cikin shan wuyarsa, in zama kamarsa cikin mutuwarsa, domin ko ta yaya in kai ga tashin nan daga matattu. Ba wai na rigaya na zama yadda ya kamata in zama ba, ko kuma na rigaya na zama cikakke ba, a'a, sai dai ina ta fama in yi nasara. domin almasihu Yesu ya riga ya mai da ni nasa. To, yan uwa, ban ce na rigaya na kai ga nasara nan ba, amma abu daya nake yi, ina mantawa da abin da ya rigaya ya wuce, ina kokarin yin abin da yake gaba. Ina nacewa gaba-gaba in sami ladan nasara, wanda shine dalilin kiran nan zuwa sama, wanda Allah ya yi mini ta wurin almasihu Yesu. saboda haka dukanmu da muka yi girma cikin ruhaniya sai mu doki wannan tunani, amma idan waɗansunku suna da wani ra'ayi daban, to, Allah zai bayana muku wannan kuma. Babban abin shi ne duk inda muka kai, mu ci gaba daga nan, ‘yan uwana, ina so ku bi gurbina, ku kuma dubi waɗanda tafiyarsu ta cancanta da yadda muka nuna muku. akwai waɗansu mutanen da na sha yi muku gargadi a kansu, ina kuma sake gaya muku yanzu, har da hawaye cewa tafiyarsu ta mai da su masu gaba da mutuwar almasihu a kan giciye. Karshensu halaka ne, Allahnsu cikinsu ne, rashin kunyarsu shi ne abin takamarsu, sun kafa ransu a kan al'amuran duniya. Mu dai, ’yan mulkin sama ne, ai, muna jiran zuwan mai ceto. Ubangiji Yesu almasihu wanda zai zo daga can, shi ne mai ikon kawo dukan abubuwa karkashin mulkinsa, ta wurin ikon nan nasa zai canza jikin nan namu na kaskanci, ya mai da shi kamar jikin nan nasa na daukaka. Filibiyawa Sura hudu Saboda haka, ’yan uwana, ku da kuke a zuciyata kullum, har ina marmarin ganinku, ku da kuke farin cikina, da hular ladan nasara da zan samu saboda aikina, ina rokonku ku tsaya da ƙarfi cikin Ubangiji, ku waɗanda nake kauna. Ina jan kunnen Yudiya da Sintiki su shirya da juna saboda suna Ubangiji ne, kai kuma abokin aikina mai aminci, ina rokonka ka taimaki waɗannan mata. saboda sun sha fama tare da ni a cikin aikin shelar labari mai dadi, haka ma Kilemen da sauran abokan aikina, waɗanda sunayensu suke a rubuce a littafin rai. Ku yi farin ciki cikin Ubangiji kullum, ina sake gaya muku ku yi farin ciki, bari ku kasance da halin hakuri cikin dangantakarmu da kowa, ku tuna fa, Ubangiji ya kusan zuwa, kada ku damu da kome. sai dai a cikin kome ku fada wa Allah bukatunku ta wurin addu'a da roko tare da godiya. Ta haka kuwa Allah zai ba ku salama irin wadda ta wuce dukan ganewar dan Adam, za ta kuma tsare zukatanku da tunaninku cikin almasihu Yesu. A ƙarshe kuma, ’yan uwana, ku dinga yin tunani a kan iyakar abin da yake na gaskiya, da iyakar abin da ya isa ban girma, da iyakar abin da yake daidai. da iyakar abin da yake da tsafta, da iyakar abin da yake jawo kauna, da iyakar abin da na kirki, wato akan dukan abin da yake mafi kyau ko abin da ya isa yabo, akan waɗannan sai ku yi tunani. Ku aikata abubuwan da kuka koya, kuka kuma karba, da kuma abubuwan da kuka ji, kuka gani a wurina, Allah mai salama kuwa zai kasance tare da ku. na yi farin ciki sosai ga Ubangiji, saboda yanzu kun sake nuna kuna kula da ni, ko da yake dama kun kula da ni, amma ba ku sami dama ku nuna mini ba. Ba wai ina kukan rashin abu ba ne, ai, na koyi yadda zan zauna da kwanciyar rai a kowane halin da nake ciki, na san yadda zan zauna ko cikin talauci ko cikin yalwata, zan yi zama a kowace irin hali. ko cikin yunwa, ko cikin koshi, ko cikin rashi, ko cikin samu. Zan iya yin kome ta wurin almasihu wanda yake karfafa ni, duk da haka, kun kyauta da kuka taimake ni a lokacin da nake cikin wahala. Ku Filibiyawa kun sani, a lokacin da na fara aikin wa'azin labari mai dadi, da na bar ƙasar Makedoniya, ba wata jama'ar masu bin Yesu wanda ta hada kai da ni ta wurin bayarwa da karba sai ku kadai, domin ko a lokacin da nake tasalonika. kun aiko mini da taimakon abubuwa da nake bukata, ba ma ɗaya ba, kada ku yi tsammani ina neman kyauta a wurinku ne, a'a, sai dai ina neman abin da a kara lissafta a kan ribarku, an biya ni duka, biyan da ya wuce misali, bukata ta ta biya. da yake na karbi kyautarku da kuka aiko ta hannun Abafriditus, wannan bayarwa ce mai kanshi, hadaya ce kuma wadda Allah zai karba ya kuma ji dadinsa. Allah na kuma zai biya muku kowace bukatarku bisa ga daukakar albarkunsa a yalwace ta wurin almasihu Yesu. Daukaka ta tabbata ga Allahnmu da Ubanmu har abada. Amin. Ku gaida dukan tarkaka cikin almasihu Yesu. yan uwa da suke tare da ni suna gaishe ku, tsarkaka duka suna gaishe ku, musamman waɗanda suke a fadar Kaisar, alherin Ubangiji Yesu almasihu ya kasance tare da ruhunku, amin.